يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا godiya الله سبحانه وتعالى wa منا ونا يمشي muna إشرين دشدا na ربيع الأول بقي watan إشرين دبقي ربيع الأول hijira biyu, wanda kuma daidai da goma sha uku ga watan nuwamba miladiyya ishirin, muna cibiyar annur da ke bisa titin zaga a shiyar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu badil khalq za mu tashi ko kuma muna cikin babu zikirin mala'ika ba zikirin mala'ika za mu tashi hadisi na dubu biyu da dubu uku da ɗari biyu da goma sha bakwai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه هذا جبريل يقرا عليه السلام فقالت وعليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد شين ابن عبد الله وانجي شهر هذا المسندي قال حدثنا هشام شين ابن يوسف الصنعاني قال اخبرنا معمر شيكم ابن راشد الازدي الكوفي عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا كيمك يا عائشة يا كي عائشة هذا جبريل قال جبريل نك يقرأ عليك السلام ينامك سلم فقالت سيدتي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته to shi ma aminci Allah tabbata gare shi da rahama da albarkarsa mace ya ƙara'u alaiki salam yana miki sallama lafazin sallama ya karanta har zuwa ƙarshe ko bai karanta zuwa ƙarshe ba an isar mata da saƙo cewa yana mata sallama saboda haka sai ta karanta lafazin karɗawa har zuwa ƙarshe idan ya kasance ya karanta har ƙarshe ne to ya zama eh, auru ko ta daidai yadda aka yi mata sallama sai ta ce tara ma la'ara kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana gani abin da ban gani turidu wadda jumlar da ta faɗi tara ma la'ara tana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an batun cewa haza jibril mahallin shahid kenan a cikin wannan hadisi na حدثنا أبو معين قال حدثنا عمر بن البر قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن بر عن أبيه عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين ما بين أيدينا وما خلفنا الآية حدثنا أبو نعيم سينا الفضل ابن دكين الكوفي قال حدثنا عمر بن ذر سينا أبو ذر الكوفي حول السند قال وحدثنا يحيى بن جعفر سينا ابن أعين فيما الكوفي قال حدثنا وكيع ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي فيما الكوفي عن عمر ابن ذر an dawo ga isnadi na farko kenan saboda haka Umar ibn Zar shine turken wannan matanin hadisin da ke tafi turken isnadin guda biyu an abihi ya anko wannan hadisin da mahaifinsa shine Zar an Sa'id ibn Jubair عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل من دعا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا وشن جبريل باك كاومنا زيارة في يد يندك كي كاومنا زيارة ده وانا bayan النبي صلى الله عليه وسلم يا tsoro kenan da kuma ga ziyarar da jibril ya kawo mai a kogon hira lokacin har ya kwaɗai kowane lokaci ma jibril ya ta kawo musu ziyara to ce wanda ya haka kawai ibn abbas ya ce fa nazalat sai aya ta sauka cewa wa ma na natanazzalu illa bi amri rabbi. to ka sani kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mu fa mala'iku ba mu saukowa ba mu sassaukowa wa ma na natanazzalu ba mu sassaukowa daga lokaci da lokaci illa bi rabbi ta face sai da umarnin ubangijin saboda ka duk lokacin da ubangiji ya aiko ni za ka gani an ko bai aiko ni ba to wannan ba da iko cewa in zo inda kake yan fahimta ko suna aikatawa ne abin da aka umarce su lahu ma bai da aidina wa ma khalfana Allah shine ke da ma bai da aidina abin da ke gaban mu abin da ya wuce wa ma khalfana da kuma abin da ke bayan mu abin da ke zuwa da abin da ya wuce da abin da ke tafe duk gaba ɗaya na Allah ne saboda haka abin da yake so ne yake aikata saboda haka sai kai hakuri ga dalilin da yasa ban kawo maka ziyara mafi yawa kai ma an abokin kai tambaye ka wane da ba ka kawo mana ziyara a kowane lokaci ce to sai dai ai hakuri da abin da aka samu hukunci Allah ne duk sanda Allah ya hukunta an zo zuwa ne نعم. نعم تقول نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يوسف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأني جبريل على حرب فلم ازل استزيده حتى انتهى الى سبعه حرب تحدثنا اسماعيل shine ibn abi uwais al-madani قال حدثنا سليمان شين ابن بلال عن يونس شين ابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد ابن مسلم كناية كما أبو بكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال aqra'ani jibrilu ala har jibril ya karantar da ni a bisa ga harafi guda falam azal ban gushe ba a astaziduhu ina neman sa ƙari ce ƙara min sai ƙara min wani harafi nace ƙara sai ƙara min wani harafi har tattaha ila sab'at ahruf har sai da ya kai harufa bakwai sannan ne na aka dakatar da shi ubangiji ya tsaye da shi a nan malamai suna da sabani dangane da sab'at ahruf inna hadha alquran unzila ala sab'at ahruf an saukar ne bisa ga harufa bakwai abinda yawanci malamai suka ce cewa bisa ga luga lugogi daban-daban yare daban-daban na larabawa bakwai a hausa muna da shi haka nan ko da kananci da sakwatanci da zazzaganci da bausanci da gumalanci da mene na kuma to da dauranci da katsananci na ban faɗi katsananci ba ko <laughs> ta to waɗannan su ne ake nufi da aharu wani lokaci sai a saukar da ƙur'ani inda harshen saukatanci wani lokaci da harshen kananci wani lokaci da harshen katsananci ko sai a ga an samu bambanci ga wata kalma an bai ka nan ga luga quraish ga su ga su eh, abin nan himyar da sauransu saboda haka waɗannan yawanci malamai su suke nufi da an saukar da ƙur'ani ɗin bisa ga harufa guda bakwai umar ibn khattab radiyallahu anhu da ya ji hakim ibn hizam yana karatu sai su kuikuye shi sai bari sai da ya gama sallah da gama sallah sai ci kwalashi yace suratul furqan da nake kana karatu ba haka nan ni manzo Allah ya karanta da ni ba saboda haka sai ya ja ki zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da shi fa ya ci kwada shi sai da suka kai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji wannan yana karatu suratul furqan ba yanda ka karanta da ni ba ba yanda nake karanta ba ni kuma kai karanta da ni yace to sake shi da ta kwata sai ka shi sai aka ya ce ba hakim karanta sai hakim ya karanta yanda yake karatu bankin ya zama ce to Umar kai ma karanta shi ma ya karanta yanda aka karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to inna hadha alquran unzila ala sab'ati ahruf faqra ma tayassara min an saukar ne da yare guda bakwai saboda ka ku karanta da yaren da yake muku sauki an fahimta ko da akwai sabani tsakanin malamai illa yawanci sun tayi akan cewa yare ne daban-daban daban-daban daban-daban akwai wani bugu na jalalai wani mai faɗi haka da girma a gefen hashiyar shi nan kaga kalmar da ba ƙuraishanci ba to a gefe zai faɗi kowane yare na larabci sai ya faɗi cewa kalma kaza da yare kaza ke in kalma in yan tamim ne sai ke tamim in huzair ne ke huzair in yaman ne kuma ya faɗi duk harshen ko wani harshe ne sai ya hafiya a gefe sai ya waɗa da yaren ke kenan shi ne sa lokacin Uthman ibn Affan a lokacin da ya sa a tattara abin nan Abubakar Siddiq ko Uthman ibn Affan ce ma Zaid ibn Sabit da sauran tawagarsa da za su rubuta alkur'ani idan suka yi saɓani ga wata kalma to su rubuta da harshen ƙuraisanci in na kai saɓani da wani yare za a rubuta ga kalma a rubuta da huzail ko kuma da ƙurais ko kuma da tamim ko kuma da kaza to in suka yi saɓani tsakaninsu to a ajiye saɓanin gefe a rubuta da harshen ƙuraisanci shi kenan ya ta nuna cewa sab'at harufin yana nufin da yarurruka guda bakwai to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban gushe ba ina tambayar jibril ya ƙara min har dai aka kai yare bakwai to nan ne jibrilu ya tsaya tun da na aka ba shi umarni to cewa a qara'ani jibril mahallu shahid na wannan hadisin kenan حدثنا محمد بن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله مرسلة وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الاسناد نحوه تحدثنا محمد بن القاسم قال أخبرنا عبد الله سين ابن مبارك قال أخبرنا يونس سين ابن يزيد الأيلي المصري عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن إيه، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk mutane kyauta haka ake son shugaba an kana wuri ya zan kowa kyauta kowa da kai zai koyi sai yace ne wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan kuma lokacin da annabi ya fi kyauta a kowane lokaci shine a cikin watan Ramadan hina laqahu Jibril lokacin da Jibril ke haduwa da shi wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan Jibril ya kasance yana haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane dare na Ramadan fa yudarisuhu al-Qur'an sai fi karatu al-Qur'an kan fahimta ko idan za a ce tafsiran da ake cikin Ramadan ya samu tushe ne daga wannan ba za a yi musu ba ko duk dare yana zuwa ya haɗu da jibril ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi mudarasa daddaka ya daddaka kenan ko fita daddakan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta jibril na saurari yana karatu jibril na saurari fa inna qala eh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu ko fa ya rubuta muku ko to fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina laqahu jibril ajwad bil rih bil khayr tabbas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da jibril ya hadu da shi ya fi kyauta bil da dukiya ya ce ajwada bil khair ko al ne yana nufin dukiya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidayn in taraka khairan wato in ya bar dukiya da dukiya zai mutu ya bari to yayi wasiti dan fahimta ko to saboda haka khairan na yana nufin dukiya ya fi kyauta da dukiya min ar-rihil mursala fiye da iska da ke bugawa akwai inda iska bai kurdawa ko ina iska na shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi iskar kyauta a wannan lokacin don saboda mai iska ba da ganin damansa ne yake yake buga ko ina ba ko ba da ganin damansa yake yi ba shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin damansa ne yake kyautar to abin da kake da ganin damanka ya fi wanda za a ce kai bisa ga dole umarni ne aka baka dole kai kamar salawatul khams dole ne ko to sauran nafiloli fa arrawatib sai mutum ya ga dama ko to wanda ya fi kiyayewa da su ya fi da'a don su waɗancan dole ne kai su suka waɗanda sai ka gada ma ne kai kamar wanda ke bada zakka da wanda bacci ya bada zakkan kuma ya bada sadakokin nafila kuma ko to kaga kuna da bambanci sai a ce wannan ya fi wancan don wancan shi yana yi ne bisa ga dole kila da ba don dole na ba ma da bai yi shi ko bayan ya yi na dole kuma sai ya zo kuma ya wanda ba dole ba to tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da iska kenan wa an abdullah ya koma kenan ibn mas'ud eh, ibn mubarak ko mun fahimta ko malamin bukhari na biyu shine abdullah ibn mubarak sai ce haddathana ma'mar nan da yake wa an abdullah bukhari ba yana nufin yayi karatu ga abdullah ibn mubarak ba ko sai eh, sai dai wannan da bai ambata ba bukhari ya lamunce mana cewa siqatun ne saboda haka ba sai an bincike akai kowane ne ba wa an abdullahi ibn mubarak qala hadathna ma'mar bi hadha al-isnad ya koro wannan isnadin da ya gabata nahawahu makamancin wannan lafazin da ya gabata sannan ce warawa abu hurayra wa fatima warawa abu hurayra wa fatima radiyallahu anhu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن كيتي وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهم كو تو عنهما عنهما كو طيب نن تعليق كينا وروى أبو هريرة بصيغة الجزم كو ياتي روى با ويروى عن أبي هريرة عند ويروى ياتي تو ونن بصيغة التمريض كينا to warawa sigatul jazm saboda haka duk waɗanda isnadin da bai ambata ba ya lamunce mana cewa dukkan su an amince musu ko malamai sun yadda da haka da warawa abu hurairah to fatima radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam anna jibril cewa jibril kana yu'aridu alquran ya kasance na gitta ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yana karantar da shi alqur'ani wato cikin ramadan yana zuwa karanta alqur'ani tun farko har ƙarshe a sauki alƙur'ani wannan al-mu'arada kenan al-qira'atu ala shaykh kenan ko نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن الشهادة أن عمر بن عبد العزيز أخبر العصر شيئا فقال له عمر أما إن جبريل قد نزل وصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إيه ما تقول يا عمر قال سمعت بشيرا بن أبي مقصود يقول سمعت أبا مقصود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات حدثنا قتيبة سن ابن سعيد ابن جميل ابن طريق قتيبة لك أبيني wasu malamai sun ce sunansa Yahya wasu kuma sun ce sunansa Ali qala haddathana Layth shine ibn Sa'd al-Fahmi al-Masri an ibn Shihab Muhammad ibn Muslim anna Umar ibn Abdul Aziz akhara al-asr shay'an cewa sarkin musulmi Umar ibn ya jinkirta la'asar kaɗan har lokaci ya bauta kaɗan ta ƙara da urwa sai urwa tubin zubai ya ce mai ama inna jibrila qad nazala fa salla amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ni sani na jibril ne ya fai sauko bayan an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar ba a bar shi yayi duk lokacin da ya ga dama ba sai da Allah ya aiko jibrilu ya zo ya gwada mai sifar sallar da kuma lokutan da ake son ya yi sallar saboda haka shi ne ya zo fa salla amama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi salla gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana liman manzo sallallahu alaihi wasallam yana mamu fa umar sai umar ya fa umar sai umar ibn abdul aziz ya ce i'lam ma taqulu ya urwa <clears throat> ya urwa ka san fa labarin da zaka bayar a cikin muwaffa sai tambaye shi kana nufin jibrilu ne ya zo nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah yace kwarai kuwa haka nan bashir ibn eh, abi mas'ud ya karanta da ni ya faɗa min tukunna sai karanto mai yanda bashir din ya faɗi mai to shine na imam bukhari yace sami'tu bashir ibn abi mas'ud naji bashir ibn abi mas'ud al-ansari yaqul yana cewa سمعت أبا مسعود ناجم هيفين أبو مسعود يقول ينا سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل سوى جبريل ني سوكو فأمني سيمن الإيمانشي فصليت معه سنة صلى تاريخي ثم صليت معه سنة صلى تاريخي ثم صليت معه سنة صلى تاريخي ثم صليت معه سنة صلى تاريخي ثم صليت معه sannan ne sallah kuma tare da shi sai lissafa nawa ya subu bi asabihi khamsa salawat yana lissafawa da yatsunsa har salloli guda biyar shi can mu wada ke sallah fa sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallah jibril fa sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nan ya fi zama da cewa fa ammani sai ya mini limanci ko wancan ne ana iya cewa sai da jibril ya gama sallah ɗaya tukunna manzo sallah da salmi shi koyi to lokacin sai da ya zo kowace sallah lokacin muktari da lokacin laruri lokacin muktari ya zo su sallah lokacin laruri ya zo su sallah malamai suka ce inna abdulbar cike abin da a cewa ga sallan magariba ne bai zo so biyu ba sallan magariba so ɗaya dalilin wasu kenan da cewa magariba lokaci guda gare ta an fahimta ko amma ba haka ba tana da muftahi tana da laruri mai an larurinta fakewar shafaki idan shafaki ya bace to shi kenan muktarin magariba ya wuce to waɗannan lokutan guda biyu da lokacin laruri da muktari da kuma lokacin laruri haka nan jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sa da wani ya zo ya mai tambaya game da lokacin sallah sai shiru bai ce mai komai ba da safiya ta yi alfijir da kudon alfijiri sai sa aka yi kiran sallah aka yi kama aka yi sallah sai kuma washe gari kuma da alfijiri ya hudo ya dakatar da mai kiran sallah sai da safiya ta fara wayewa tukun yasa aka yi kiran sallah sai aka yi sallah sannan tambaya aina sa'il an waqti salah sai ce ha ana za ya rasulullah ga ni ne mai tambayar lokutan sallah yace ma baina hazaini waqtun tsakanin waɗannan lokuta guda biyu lokacin da muka yi sallah jiya da lokacin da muka yi sallah yau to duk tazarar da ke tsakanin su waqtun lokaci ne na sallar subahi kowace sallah haka nan aka yi ran da aka fara yi ko kowace sallah lokacin muktarinta aka yi sallah kowace sallah lokacin muktarinta a rana ta biyu kuma ko kowace sallah lokacin laruri Hmm? aka yi sallar saboda aka sai ce mai to kwatanta ya gani lokutan sallar kenan ya gamsu ko shi kenan yanda nan sallar da sallar mai karantar da shi kenan to an batan jibril jibril jibril cikin wannan hadisi mahallin shahidin din kenan na wannan hadisi حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عزيز عن شعبه عن حبيب بن ابي صالح عن زيد بن عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن تحدثنا محمد بن بشار شنو ملك بندار حدثنا ابن عدي ابن ابي عدي muhammad ibn abi adi an shu'ba shine ibn hajjaj al-atafi abu bislam an habib ibn abi sabit al-masri an yazid ibn wahab an zaid ibn wahab ko an zaid ibn wahab an abi zar shine jundub ibn junada radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala li jibril jibril ya ce min man mata min ummatik duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka la yushriku billahi shay'an bai tarayya komai da Allah dakhala aljanna to ya shiga aljanna da ya mutu shi kenan ya shiga aljanna abinda ka hana shi shiga aljanna rashin mutuwa amma in bai mutu ba kan da zai shiga aljanna amma da ya mutum kai tsaye ne aljanna au lam yadkhulin nar ko kuwa ba zai shiga wuta ba ko dakhala aljanna ce, ko kuwa lam nara nar ce, ba zai shiga wuta ba qala sai Abu Dharr yace wa in zana wa in sarqa ko da yayi sata ko da ko yayi zina tunda dai bai shirka shikenan sai aljanna sai amma ya kwashi magana ko qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa in koda kuwa wato koda yayi zina koda yayi sata zai shiga aljanna an fahimta ko shiga ba awwaliyan ba ba shiga takin farko ba an fahimta ko zai shiga amma dai ba takin farko ba yayi zina yayi sata yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma dai akwai misali habbatin min khardalin min iman a cikin zuciyarsa ko kuwa to wannan imanin zai kai shi aljanna ko da kuwa ya yi gidan kaso ko da ya shiga kurkuku ko da ya shiga gidan yari ko da ya mina na ko da ya mina na a ƙarshe dai zai shiga aljanna da bai shirka ko manufan abin da hadisin kenan ba na nufin duk gaba ɗaya wannan zunuban gaba ɗaya shi ke nan babu komi da komi da tashi sai aljanna kai tsaye ba an fahimta ko na saboda haka imani abin nan da rashin yin shirka na da muhimmanci kwarai da gaske duk aikin da ta tabargazan da mutum ke yi in dai bai shirka to lamari ne na da sauki an fahimta ko saboda haka a kiyaye imani kada a jefa abin da a cikin shirka wanda zai lalace ayyukan mutum tunda Allah subhanahu wa ta'ala ke ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka ke wallahi in kai shirka duk aikon sai sun lalace bar gani wa manzo kake kana kaza kana kaza kana kira mutane kana dallaci su su zo su bi Allah su menene in kai shirka duk ayyukan ga lalacewa za su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da Allah ya san cewa ba zai shirkan ba sai dai kamar yadda hausa yake cewa ne a tauna kafuwa don a ba a ya tsoro حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاطون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويستمعون بصلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركت عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون حدثنا أبو اليمان سيني الحكم ابن ناصر قال أخبرنا شعيب سيني ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد shine Abdullahi ibn Zakwan an al-A'raj shi kuma Abdurrahman ibn Hurmuz an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون cewa mala'iku suna bayayyan aiki suna canjin aiki mala'ikatun bin layin wa mala'ikatun bin nahar wasu mala'iku aikin dare suke yi wasu kuma mala'iku aikin yi ne suke yi an fahimta ko to haka ya fi sanya nishaɗi ga ma'aikaci musamman aikin da ke da nauyi ko aikin da ke cin kwakwalwa ko aikin da ake daɗewa ana yi ko aikin da babu hutu in an kama an kama kenan mutum bai da lokacin zama ɗan shaƙata ko ruwa ya ɗan kurɓa bale daɗa ce ɗan sha a tayi ko to ya ɗan taba awoyi to a zo a canje shi in aka canje shi ma sai je huta ya ɗan bacci an fahimta ko saboda haka kamata ya direbobin da ke tafiya babu dare babu rana ya zan suna da waɗanda ke canjin in ma direba uku ga babban mota guda ko a ce direba biyu in wannan ya ja aikin yi ne wannan ya kama aikin dare to mala'iku aka suke bayayya wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr kuma suna haduwa ne ga sallar al-fajr da kuma sallar al-asr waɗanda suka kwana a cikin mu ga sallar al-asr sai a zo a canje su ga sallar su bayan sai a zo a canje su sai sun zo waɗanda za su yi canjin sun ansa an sun mika kundin abin na aiki sannan su ko su kama hanya sannan su ko ɗan da su ci gaba da aiki sannan waɗanda suka yi ni cikin musu ko ga sallar la'asar za zo a amshe su na ka amshe su sun miƙa kundin aiki an kama aiki tukunan sai su bar ofis waɗanda ke aikin canji jiya ko musamman 'yan ma'aikatan asibiti kakka bar wurin da kaka kula da shi face sai wanda zai canje ka yazo kakka bari ka je tun da lokaci ya yake kowa ba ka jira ai kai ma lokaci ya ba a jiran ka ta hiya ake yi ka yi haƙuri ka jira har a zo ya so wanda ya makara bai zo ba ka mai maganin da za ka yi mai ko kuma ƙara ta za ka kai ƙara amma ka bar wurin ba a zo aka canje ka ba ɗagawanka komi na iya faruwa wannan lokacin an fahimta ko yana yiwuwa ɗagawan da za ka yi kai ake son a cuta mace sai aka ce kan wancan ya zo maza don da ka ɗaga ka bar wurin sai a zo a yi abin da haka dama lokacin wa za a kama da laifi kai da ba a zo aka amshi aiki gare ka ba ka bar wuri ka tafiyar ka ba wanda ka miƙa ma aiki kai za a kama ma laifi ba wanda ya makara shi bai ko iso ba tukunna ba shi bai ko kama aikin ba bane an fahimta ko saboda haka sai a kula da wannan Allah madaukin sarki yana karantar da mu daga cikin aikin mala'iku kuma kenan Shi ne kulawa da mu a lokacin da muke cikin eh, abin eh, yinin da muke akwai waɗanda ke yini tare da mu waɗanda ke tafiya su bar mu akwai waɗanda ke lizimta mu ko da wani lokaci su suna tare da mu akwai waɗanda kuma lokaci lokaci ne suke zuwa to idan suka zo suka kama aikin suma ya aruju ilaihi alladhina kanu fikum ya aruju ilaihi alladhina Ba batu ya ta muku ko to nan sai ce muna kanu mm, allazina fi fikum waɗanda suka kwana a cikin ku sai su yi mai ya arju ilai sai su tata su wurin Allah ina kenan sama ko yaman da mai ishirin ya ce sama'an sama'an sun zada ala sab'in akwai mai iya kamuna wannan baitin subhanallah <laughs> dalibai a zan ka karatun luga don Allah hmm. a matsayawa ga hadisai ko ta shi bulugul maram da fina hmm. imam shafi'i sai da kware ga lugar larabci sosai da sosai to ko ne da ta ma madina wurin imam malik don karatun muwatta hmm. sai da malami ne nan maka yake mai kamata ya kace wurin wurin malik karatun muwatta kanka saura da karatun lugar da ya tafi duk gaba ɗaya ya tsere ba kowa fintin kau. yana karatun mu ɗaya ma Maliki na cewa ko ma karanto kuma saboda zaƙin karatu amma sanda imam malik ya gane ɗan firif cewa ce ka biɗo wanda zai karanta ma ya ce mallan ina iya karanta ya ce a ta biɗo wanda zai karanta ma ya ce ina iya wa? <laughs> sai ɗaya dage ne ta kwanai ce to karanta da ya kama kuma har da fai ke karatu ha sai ke haddace mu waɗanda tukunai je wurin karatun mu waɗanda wasu malamai sun ce kwana uku wasu sun ce kwana shida wasu sun ce kwana tara ya haddace mu waɗan gaba ɗaya ya karanto za an zahar kalbi sai su imamin shafi iko in yana karanta wannan shahi rushe wannan shahin yake ya don kafa shige baki ɗaya. muku yanzu kuke hau bisa ga wani arziki sai muku wani fita kunna magan mi a rubuce wurin karsa na ya ce nabiyun ala kullum anami muqaddamun wa fihi kiramun wa huwa asma wa akramun huwa shamsu nurun wan nabiyuna anjamun ala lailatul isra'i wan nasu nuwamun sama'an sama'an thumma zada ala sab'in ko da ya hai lailatul isra da ya taka ya hau sama don mutane suna nufin suna baki ya kai wannan sama a buɗe kai wancan sama a buɗe kai wancan sama a buɗe kai sun maza da ala sab'i sai da ya wuce sama ta bakwai ya fahimta ko tun ya wuce sama ta bakwai ina kenan ya wurin Allah to Allah yana ina nan. to a ce ko a sha'ira ɗin sun yarda da cewa sama Allah shige ko <laughs> ko kuwa nan 20 ne a sha'ira ne ɗan a sha'ira ne sai banki ya ce sama'an sama'an sun da ila saba'in wani baitin kuma sai ce ila hadratul qudusul aliyyati zahiba tahiya zai ne zuwa fadar tsarkakakken fadar nan al'aliyya kuma madaukakiya kai da darara sai da a wani baiti ya ce menene wa man ka rasulillahi lillahi ya arju wane ya kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke hawa zuwa wurin Allah lillahi ya shi da ke ta'aruju mala'ikatu war ruhu ilayhi thumma ya'ruju ilayhi allazina batu fikum ko waɗanda suka kwana a cikinku ku ko sai ku hau zuwa wurin ubangiji saboda haka can saman sammai Allah suke saman sammai fa ba zai da aka wuce saman ta bakwai saboda haka ba wanda ya san ina ne Allah yake in an wuce sama bakwai ko akwai wanda ya sani ba wanda ya sani amma dai saman shi <laughs> da kyau eh. hmm. an fahimta ko? ta yi sannan ilahi ya sa'adul kalimar tsayyib ko? fayas alhum idan suka hau suka je wurin Allah fayas alhum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lam alhali ya fi su sani abin da ke faruwa amma sai Allah ya tambaye su fa sai ce kaifa taraktum ibadi cikin wani hali kuka baro bayina kaifa ana amfani da kaifa na wurin tambaya hali da kuma yanayi kaifa taraktum ibadi cikin wani yanayi kuka bayo bayina fa qalu sai su ce taraknahum yusallu mun baro su suna sallar subahi wa atainahum kuma ko da muka zo musu ga sallar la'asar yusalluna suna sallah kuma muka zo saboda haka kuna cikin sallah mala'iku ke bayayyan aiki ko kuna can kuna sallah su ko suna an san abin da canjin aiki daɗa waɗanda su zauna waɗanda su ce abin da Allah subhanahu wata'ala zai kan su daga cikin ayyukan mala'iku shine canjin aiki na'am babu إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل ابن أمية عن نافع حدث أن القاسم بن محمد حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها جماثيل كأنها نبوءة فجاء فقام بين الغابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بعد هذه الوسادة قال الوسادة ابتعدتها لك لتطلع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا نعم. تذق نعم أما علمت ألا علمت أن الملائكة لا تذق البيت فيه صورة وأن من صنع الصورة يعظم يوم القيامة يقول أهل ما خلقتم babun idza kala ahadukum amin wa qalat al mala'ikatu fis sama'i fawafaqat hidahuma al ukhra wannan babi na karantar da mu cewa idan ɗayan ku ce amin alhali yana mamu wal mala'ikatu fis sama' mala'ikun da ke sama kuma suka ce amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra sai amin ɗayan ɗin ku ya dace da amin ɗin mala'iki to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mai abin da ya gabata min dhanbihi na zunubansa za a karkare masa gaba muhimmancin cewa amin kenan a cikin sallah imam bukhari yace haddathana muhammad shine ibnu salam al-bikari qala khabarna masalan shine ibnu yazid qala khabarna ibnu juray shine abdul malik ibnu abdul aziz ibnu juray an isma'il ibnu umayyah anna nafi'an مولى عبد الله ابن عمر حدثه أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت خشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة تجي ناتشكا والنبي صلى الله عليه وسلم ونهلو الهشو شكوتين فيها تماثيل wannan hilin kuma zanin da aka ɗunka hilon akwai mutum mutumi zanen mutum mutumi hoton mutum mutumi ga wannan kyalle ka ha numuruka wannan hilon da na cika mai ka ce da yin fi yan ƙananan hilo ne numuruka jam'i e, mufrad kenan marik jam'i kenan Allah ce wa na marik ko kuma cikin aljanna ga hilo nan masfufa an jera nan bayan ko to fa jaa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fa qama bainan nas fa qama bainal babain ko fa qama bainal babain dan ya min kuskuren lafazi sai ce fa qama bainan nas wa ja'ala yatabayyar ko sai ya tsaya bainal babain tsakanin abin da kofa guda biyu ne a kofa guda biyu don darman kofa ga wannan bangare na dama ga wannan bangare na hagu an fahimta ko ma to da ya tsaya bakin dangarma sai ki shiga cikin daki wajara ya tagayyar wajhuhu sai fuskar tana ta cancanzawa tana ganin bacin rai ga fuskar fa qultu in ji aisha ta ce malana ya rasulullah min ya faru da mu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san mai gidanta da duk cikin halin da yake to ta sani tana ganewa in cikin nishadin cikin bakin rai ta ga dai ranci ya baki tace me ya same mu kuma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada sai ce ma balu hadiki ni a wannan kuma abin da eh, tasawir hotunan da na gani ga abin nan filo qultu wisadatun halaka li litabji'a alaiha ita tana ganin mata burgi mm tace hello ne na cika maka da ganyen kaba litabji'a alaiha dan ka kwanta bisa ka hilo ka ji dadi abin da suke cika hilo da shi kenan ganyen kaba mm ne da dai zo hasu halikun ko haka suke to hasu halikun ganyen kaba aje ka a cika katifa ba mu yanzu da sai mun zaɓa ka tekun ma sai mun zaɓi mai tarki eh? <laughs> tukunna ko kuma sai an aza bisa ga bono ko gadon eh, abin nan ne <laughs> sifirin ko jau an bari yayin sifirin ko bono banza ko sama <laughs> da sai a samu katifa mai tarki ko kuma a samu makera an san makera ko makera katifa wannan da ba a zaɓi sa gado Eh? <laughs> masaba mina na to ko mu gaza ko To me an jaru da to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ni a wannan take hilo ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma don ku kwanta bisa gare shi sai na tada dama qala sai ce amma alimti wa'ani na ɗauka cewa ke sani ko na ɗauka cewa ke san da cewa annal mala'ika la ta da kullu baita fihi sura mala'iku ba su shiga gidan da adda hotuna hotunan da ke na annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuhi wanda aka kyallen hilo ba wanda aka zana ma jikin gini ba tukun balle wanda za a kawo ga nan abin da eh, wanda aka yi da karau a ajiye cikin ɗaki kuma wajeren ɗaki ba. a yau faɗi ka mutu mai sura agwagwa kutu-kutu ko ko mai surar ɗawunsu ko mai surar kaza a ajiye cikin shogulas kuma burgewa an fi to Mala'iku rahama ba su ga wannan gidan wa anna man sana'ar surata kuma duk wanda ya zana wata sura yu'azzabu yawm al-qiyamah za a azabtar da shi ranar alkiyama sura da mai annabi sallallahu alaihi ke magana zanen jikin fa ba wai wanda za a zana jikin gini ɗaya ko wanda za a kawo hoto mai ino a ajiye shi ake nufi da wannan hukum in ba ka bada da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba fa yaqulu sai Allah ya ce ma waɗanda suka yi wannan hotunan ahyu ma khalaqtum ku rayar da abin da kuka halitta ku abin da kuka zana ba kai kai Allah kuka yi ba to ba ku kai ba tukunna sai kun busa musu rayuwa tukunna ku kai kai koyo da Allah dan fahimta ko to saboda ka yi hatara ina ga za mu dasa aya a nan saboda lokaci magariba ta yi gat kuma da sama sha Allah ga sunan babu babu kusa abinda ya muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare ya ba mu iko aiki da abin da aka umurce mu ya ba mu ikon kauce ma abin da aka hane mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jihar sokoto da najeriya gaba ina bukatar addu'a yanki da nafin na barazana kwarai da jihar sokoto a halin da muke ciki a yanzu saboda haka wajibi ne mu koma mu allah a dukufa da roƙon allah kuma a taimaka ma hukuma da roƙon allah maka matakan da suke ɗauka na kawo ƙarshe wannan ɗin ya kasance sun ci nasara